Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim almasi Garba. dakarun jaddada demokaradiyya a siriya sdf a takaice jiya juma'a sun ɓaci iko da ɗaukacin tungar isis ta manbij wanda ke daura da kan iyakar turkiya a cewar mai magana da yawun ƙungiyar. dakarun na sdf sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa suna kan kakaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan isis da ta rage a birnin dakarun waɗanda ke samun goyon bayan amurka sun kuma kubutar da kaf wato farar hula sama da dubu biyu waɗanda mayakan isis suka rinka yin garkuwa da su a cewar sarfan dawash na ƙungiyar mayakan man beach mai alaƙa da sdf a halin yanzu an yi cikakken kwato birnin to amma muna kan aikin kakaɓe duk wani abin da ka rage a cewar darwish ga kafar labarai ta reuters tun da farko a jiya jama'ar mataimakin jami'in yaɗa labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon gordon drawbridge ya gaya ma manema labarai a birnin washington cewa an wato a bayyana take cewa isis ta shiga uku sannan ya bayyana kwace man beach a na baya-bayan nan a kudurin sojojin gamayya na kawo ƙarshen aika-aikar isis jami'an kiwon lafiya a najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar jami'an kiwon lafiya a najeriya sun ce suna shirin yin rigakafin ga yara wajen miliyan biyar daga farkon wannan watan a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya inda aka samu bullar cutar ta baya-bayan nan kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno ibrahim miringa na cewa tuni ma jiragen yaƙi masu saukar ungulu suka shiga jigilar kayan rigakafin cutar polio zuwa wannan jiha mai sarƙaƙiya inda mayakan boko haram masu tsatsauran ra'ayi ke aikarsu hukumar lafiya ta duniya who je jama'ar ta ce cutar polio ta yi ta yaduwa a jihar ta na tsawon shekaru ba tare da an gano ba ƙungiyar boko haram da ke jihar ta borno ta fito baro-baro ta na yin tur da aikin rigakafin tare da hana jami'an kiwon lafiya gudanar da aikin a yankin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar damokar hillary clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta na kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigar ta bara a yayin da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin clinton da mataimakinta tim ken sun bayyana takardun harajin su jiya juma'a yankin ya biya kashi 20.3 cikin ɗari bara hadimar yakin neman zaben clinton da ken jennifer palmieri ta faɗa a wata takardar bayani cewa clinton da ken na ci gaba da nuna kyakkyawan misali a ɓangaren hadahadar kuɗi sannan ta yi kira ga trump da shi ma ya bayyana takardar harajinsa kamar yadda duk manyan 'yan takarar shugabancin amurka suka yi cikin shekaru 40 da suka gabata trump ya sha faɗi a baya cewa ana kan kintsa bayanan hada-hadar kuɗinsa kuma ba zai bayyana ba har sai an kammala to amma ƙwararru sun wato sun shafe watanni suna bayyana cewa ƙa'ida ba ta hana mutum bayyana takardun harajinsa a yayin da odita ke dubawa ba jami'an tsaron amurka sun yi kira ga rasha da ta sassauta kalamanta game da ukraine tare da gargaɗin cewa rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tunima ya ta'azzara muna matuƙar damuwa a cewar mataimakin sakataren yada labaran hedkwatan tsaron amurka ta pentagon gordon trowbridge jiya juma'a wanda ya jaddada cewa ya kamata rasha ta ɗau ƙarin matakan hana ci gaba da sukurkucewar al'amura Trowbridge ya ce Amurka ba ta ga wata shaida mai ƙarfafa zargin Rasha na cewa ƙasar Ukraine ta yi ta ƙoƙarin ƙaddamar da harin ta'addanci ba. Yana mai nuni da abin da ya kira take-taken Rasha na yawan yin sharri ga Ukraine. Tun da farko a Rashar, Firaminista Dmitry Medvedev ya ce Rasha na iya katse dangantaka da Ukraine saboda barazana ga tsaro na baya-bayan nan. an ci gaba da hulɗar diflomasiyya tsakanin rasha da ukraine har bayan da rasha ta haɗe crimea wanda kafin nan wani yankin ukraine ne wanda mazauna ciki suka kaɗa ƙuri'ar ficewa a shekara ta 2014 da haka ma bayan da rasha ta ba da tallafi ga 'yan awaren gabashin ukraine waɗanda suka ayyana 'yancinsu daga ukraine kwamitin tsaron wato kwamitin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin tura ƙarin sojoji dubu hudu zuwa sudan ta kudu duk wada nuna rashin amincewa da hakan da gwamnatin ƙasar ta nuna jiya jama'a kwamitin tsaron ya amince da daftarin ƙudurin da aka yi a amurka labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Dure jange dardeni dure jange hulɗe. Lalala, do ko ɗume fuɗɗay mi onan ganayam To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan illar ƙin karɓar rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shi ma rahotonmu na biyu zai magana ne akan matsalolin da rashin zuwa awo ka iya jawo wa mace mai juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Rahotonmu na uku zai magana akan jajircewar da likitoci suka yi a jihar Neja wajen faɗakar da kai domin kawar da cutar sankarar jini. Shi ma rahotonmu na hudu zai magana ne akan yadda za a daƙile yaɗuwar cutar tarin huka wato TB. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda tare da tsohon daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Ado Jimada Muhammad game da shirin nan na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Salati ma dauta na Rasulillah. Abu Zahra bi Amina sallallah. alil baiti fi wuro rasulillah salati isalami huka allah dau tambe gare jalin wurfo diyo sirrilla gikonin makeben barka waliyulla mu in barki dini hulallata walla barka usmanu allah barki dina hulɓe Rigakafin cututtuka da ake aiwatarwa ga ƙananan yara na ƙara wa garkuwar jikinsu ƙarfi ne wajen faɗa da cututtuka daban-daban. Shin kowane irin illoli ne ƙin karɓar wa yara rigakafi ke haifar wa yaran? Halimatu Abdullahi na da rahoto. Har kawo yanzu ana samun wasu iyaye da suke kin kai yaransu zuwa alluran rigakafi musamman ma waɗanda ake yi wa jarirai sabuwar haihuwa zuwa watanni tara duk da ƙoƙarin da hukumomin lafiya kan yi na ko da yaushe suke ƙara janyo hankalin jama'a na ƙara nuna musu muhimmancin yin rigakafi na zanta da waɗansu iyaye mata na ganin ko yaya suke ganin muhimmancin rigakafin. Gaskiya ina kawo yara na rigakafi dai wannan ce ba a yi mata ta wata tara ba gashi yanzu ta shiga wata na goma sha ɗaya. To kina gani za su yarda su yi mata a wata sha ɗaya? To wallahi wannan ne kuma gaskiya ban sani ba. Kai ni kuwa ban taɓa kai ‘ya'ya na rigakafin nan ba an ce yana kashe ƙwayayen haihuwa in ‘ya'ya suka girma ba sa samun haihuwa da wuri. Ba kya ganin kamar shaci faɗi ne na mutane? Ko shaci faɗi ne dai ban sani ba tunda ni dai ba taɓa yawa na ba kuma ga su nan ƙalau da su. Dr. Kabir Ibrahim na sashen gunduma a ma'aikatar ma'aikatan lafiya ta jihar Jigawa ya ƙara jan hankali ga jama'a tare da nuna musu muhimmancin kai yara asibiti tare da yi musu rigakafi. allurar rigakafi dai a Najeriya an fara shi tun 1978 kuma daga lokacin zuwa yanzu akwai wanda suka yi jikoki ma kuma an yi musu wannan allurar rigakafin ba ma haihuwa ba sun mai jikoki ƴaƴansu ma sun haihu ƴaƴansu ma sun haihu in an tambaye makwabta ko wasu a wasu a garuruwa da ƴaƴayen waɗanda ake wa za a ga cewa bai hana su haihuwa ba bai hana su komai ba wani lokacin ma sai an zo kuma ana neman maganin rigakafin kurika a ce kai haihuwa nan ta yawa da Allah ku ba mu maganin da mu dan tsaye da ita mu dan huta waɗannan wanda aka yi rigakafin ba su daina haihuwa ba suna ma haihuwa har ma ana neman a tsare ta ina ga dai dan rashin fahimta mutane na kalilan a cikin jama'a amma mutane da yawa sun fahimta cewa allurar kafa lafiya suke karawa ba jinya suke kawa ba jan hankalin shine karamin yaro da aka haifa sabuwar haihuwa wannan shekaransu na duniya ba su wuce kwana 28 a duniya ba su suka fi kowanne saurin kamuwa da cutuka wanda ake suke sauran yaduwa wannan ya hada da polio wannan ya hada da tetanus wannan ya hada da sauran cutuka da yau da kullum wanda mutane sun san su idan mace ta kawo yaro zuwa asibiti an masa allurorin da suka dace da kwanakin haihuwarsa to ta kara masa karfin jurewa akan wannan cutuka masu sauran yaduwa wanda yaron ta zai tashi cikin lafiya da koshin lafiya zaka ga makarantarsa ta yi kyau ya yi kokari ya yi hazaka kuma ɗawainiyar da ake da yara na tarayyar rashin lafiya duk yaran da aka irin wannan allurar rigakafin insha Allah ba za su sami al'amarin mai tsanani kamar yadda waɗanda ba su ba aiwa ba suke kira shi ne mata su daure sabuwar haihuwa ma mutum ne kuma mu ma muna tausaya musu in an kawo su asibiti akwai abin da ya dace a musu akwai wanda bai dace ba alluran da ake yi akwai wanda ake wa yaro a ran da aka haife shi ma kuma an tabbatar da lafiyar su da ingancin su dan wasu matan za su ce maka dan wannan yaron mai isa ne da har za a fara masa soke-soke to mu mun san abin da yake bukata saboda bincike na musamman da ake ga irin wannan kananan yaran ba kowane irin allura ake musu ba ana yi ne wacce ta dace da karfin jikinsu da kuma kwarin su a daidai wannan lokacin da musu wannan allurai jama'a su daure su kawo a masu abin da ya dace domin yaran su samu lafiya ko su ma samu kwanciyar hankali a gidajensu rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya masana harkar kiwon lafiya sun ba da tabbacin cewa zuwa awon ciki na ƙara kare lafiyar uwa da ɗan da take ɗauke da shi Shin ko waɗansu irin illoli ne ke jawo mata masu juna biyu da ba sa zuwa awo? Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. An jaddada cewa zuwan mata masu juna biyu awo ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo raguwar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Babban likitan kula da lafiyar mata a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, Dr. Amir Imam Yola ne ya bayyana haka, inda ya ce muhimmancin awo ga mata masu juna biyu ba zai misaltu ba. Illar da mace ko kuma rashin zuwanta cikin awo tana saryawa da kanta wasu abubuwa da ya kamata ta samu a lokacin da idan za ta iya zuwa awon nan idan za ta zo awo da akwai abubuwa da ake tsayawa a yi wa mace ana gwada tsawonta da nauyinta ana gwada blood pressure ɗinta kuma ana gwada kaurin jini shine a ce hemoglobin ɗinta sannan ana gwada fitsari don a ga ko da akwai alamun wata cuta da za ta iya tasowa saboda samun cikin nan da ta yi ko babu sannan bayan wannan uwa uba ana yin kamar screening na hiv nan da ake yi tunda ita ma tana da nata illar ga yaro da kuma family ko kuma a ce su uh, gidan da za a haifi wannan yaro to daki-daki idan muka ɗauka shi tsawo da nauyi da ake gwada yana iya nuna kaman karfin ko kuma mataki na, lafiyar mutum ana gwada nauyi da tsawo a haɗa su in aka haɗa su za su ba da matakin da mataki na lafiya da mutum yake ciki yauwa to kuma ita mace mai ciki tana samun ƙarin nauyi a cikin waɗannan watanni taran na kusan kilogram kamar biyar zuwa bakwai ko fiye da haka ya danganta da abin nan ɗin da take ciki so wannan ƙarin nauyi da take samu dole a ɗan duba shi a ga da yaya za ta zo mana lokacin da idan ta zo haihuwa tana cin abinci isasshe mai kyau wanda yake iya fitar da duk wani abu da take bukata kamar dole ba lokacin da take da cikin nan tana fitar da wasu abubuwan da jiki yake, yake bukata to amma kuma tana mai da su akan lokaci ko ko babu sannan idan ta zo haihuwan nan tana da karfin da za ta iya yin naƙudan ko babu saboda me saboda a lokacin da za ta zo idan babu jini isasshe a jikinta to naƙudar da za ta yi za ta galabaita wata a wannan naƙudar da za ta yi sai ta zo ma ɗan ya kasa fita saboda ba ta da ƙarfin da za ta iya turo shi da kanta eh, irin waɗannan ana iya tsayawa a san wani irin mataki za a ɗauka a kansu kamun ma su fara shiga irin waɗannan matsalolin sannan idan ba ta da jini mai ƙarfi quality jini kamar a ce hemoglobin ɗinta ya yi ƙasa da yawa to ana kulawa da tanadin ko tana bukata za ta buƙaci jini saboda haka za a iya kiran su gidanta da 'yan uwa a ce to ku tanadi jini saboda mai yawa idan ta haihu za a iya buƙatar wannan jini an kuma ba haka ba za ka ga a lokacin da mace ta haihu kamun ta zub da wannan jinin to galabaitar da za ta yi ba karama ba ce ba sai ta zo ma wani ciwon ya zame mata har karshen rayuwarta babban likitan kula da lafiyar mata asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano dr amir imam yola kenan muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Neja likitoci sun miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar sankarar jini bisa irin faɗakarwar da suka miƙe ka'in da na'in suke yi wa al'ummar jihar Nejan. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto daga Minna, jihar Naija. Ko da yake dai babu wasu alƙaluman yawan jama'a da ke fama da wannan cuta a jihar naija amma bayanai sun nuna cewa akwai ɗimbin mutane da ke fama da cutar ta sankarar jini a jihar naija Dr. Usman Muhammad darakta ne a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar naija ya yi ƙarin haske akan yadda yanayin cutar take a jikin ɗan adam cuta sankaran jini cuta ne wanda gaskiya yake damun jama'a musamman mu baƙaƙe idan ya fi harbuwa ya fi kama bagage mutane cuta ne wanda in mutum ya kamu da shi yana da lahani da yawa na farko yana sa ciwon jiki abin da kira bomb pain crisis a turanci wato kasusuwa ne mutum zai ganin ciwo ko ina jiki na biyu abin ya tsananta za ga ya kai ga rasan jini a jiki saboda illan wannan cutar ko shine za ka ga mutum yana farin ido da tafin hannun shi ya fari wa mutum ya fari ba abin da za su kan cewa kamar ya fara nan na kuma in kuma tsananta wani lokaci yakan sa ga idan mutum ya yi irin ruwan dorawa din abin da kira shawara kenan wata shawara kenan abin da kira jaundice wannan musamman su ne irin illolin da ke tafiya da wannan sankarin ciwon jini ko da ke akwai wa'ansu amma da wa'annan su ne aka fi sani sosai manyan manyan da suka fitowa sosai to su ana ɗaukar su ne kamar yadda ake ɗaukan cututtuka ko ku gado ake yi ga jiki a su gadon su ake yi wannan cutan gado ake yi ta abin kira sickle cell anemia in iyaye ɗa na gadon shi daga wajen iyayen shi mace ko namiji eh, a bayan halittan iyaye guda biyu mace namiji suke contributing wata suke bada abin da za a halitta wannan shi wannan kwayan eh, halittar so da mace da miji suna badawa so ba wa mutum guda ba ne kenan yanzu nan akwai alamar jama'a su rika yin taka tsantsan kafin yin aure tsakanin juna to wannan na nan kam gaskiya um, da aka ci gaba wanda suka ci gaba za ka gani yawanci za a je a gwada jini tunda abin da kira genotype ne in ka aka je asibiti aka gwada genotype na mutum nan za a gane mutum misali namiji ne ke da aa watan jinin shi normal kenan bai da wani problem bai da sankaran ma jinin kenan kuma ita eh, abokiyarsa macen tana da kama ce tana da kama ce as kamar rabi dai kenan bai cika sosai full daidai a ce ss ba to haka in suka aure akwai chances cewa suna iya samu ya'ya masu wannan sankaran jini amma kenan shi wannan cuta ba ta da rigakafi kenan eh to rigakafi shine dai a je dai asibiti a duba tukunna tunda gado ake abin cikin jini yake cikin halitta yake ku yanzu likitoci menene shawarar ku ga jama'a akan wannan cuta ta sankarar to shawara da muke kowane lokaci shine um, an mutum ya tashi wasu abubuwa ya ringa tambayar masana musamman ma aka ce kana da sankarar jini to haka ka tashi eh, neman abokiyar zama ya kamata ka je ga wa'anda za ka zauna tare da ita a kai ta ko koshi su je asibiti a gwada ha gani. Dr. Usman Muhammad, Darakta a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, a jihar Maradima na jamhuriyar Niger, likitoci sun bayar da shawara ga waɗanda ke ɗauke da wasu alamu da su garzaya zuwa ga asibiti wajen ganawa da likita domin kaucewa kamuwa da cutar tarin fuka wato TB. Shu'aibu Mani na da ƙarin bayani. Kakane ya dace likitoci su kwankwance mai ɗauke da cutar TB ko babban tari sai da karatun ta nutsu dakta a tayar sala kwarar likita a babbar asibiti ta Borno Maradi. wanda duk ya wuce sati biyu yana da wannan matsala ta tarin yana da kyau ya je eh, likita inda za a bincike na cewa a duba a gani ko yana da wannan ciwon na babban tari to ya nufi gidajen likitoci wanda ake ce masu AC kuma can ne muka ake da wannan cd dai na kula da wannan yana yiwa kuma yana da wannan ciwo ma a kasa ganin shiga kakin majina kenan dole sai ya je kuma ya kara taya kama babban likita haka inda za a mashi radiyo ko wasu bincike bincike can na jini wanda dai za a tabbatar da cewa yana da wannan ciwon domin a bashi wannan magani a nan birnin muradi kamar kiyashi ya ba da mutane nawa suka kamu da wannan cuta ta babban tari kamar an ka dauki nan babban birnin muradi a cikin mu inda muke aiki da wannan ciwon a shekara ta 2013 eh, mun samu wajen kimanin mutum kusan 100 bisa 100 wanda suke da wannan ciwon wace irin kokowa za ku yi dangance da cuta to kokowar da muke so mu yi dangance da waga cuta dole ne sai duka jama'a kowa ya sa hannu duk wanda aka gaina wannan taron ko wani dan uwan shi ko shi kan kan shi tun da wuri sai ya kawo kan shi gidan asibiti wanda za a bashi za a bincike shi a bashi wannan magani ciwo ne mai warkewa ciwo ne wanda baya da wata illa idan dai an yi maganin shi a lokacin da ya dace suko likitoci da suka hito daga sassa daban-daban na jiha wace irin gudunmuwa ce za su kawo a kai ga abin da suka ce Eh, na Maman Sani ni ne likita na gunduma gabi. To yanzu mu wadda za mu bada na farin dai idan aka bamu wannan horo insha Allah in muka je za mu yi dauki matakai duk wanda ya kamata nan mu samu duk wani mai ciwon tari mu dauke shi daidai yadda ya kamata mu mishi maganin shi daidai lokacin da ya kamata. To sunana Hawa ni ma na hito daga likitar Danja. To gudunmuwar ita ce a samu a ba su cikakken magani wanda zai sa su warke ba tare da bata lokaci ba. Muna kara shan hankulan mutane je likita da wuri saboda ya samu magani da wuri don ka a samu eh, matsala wajen maganin to ba girin-girin ba sai fatan ta mai a tahar Sala, me kuke jira ga su likitocin da suka ɗauki wannan darussa? likitoci abin da muke jira gare su idan suka koma kowane cikin tashi likita inda yake aiki a ƙara ƙoƙari na wannan na kulawa da wannan marasa lahiya a samu al'umma a gaya musu a waye musu kai game da wannan ciwon ciwo ne wanda yana warkewa kuma ciwo ne wanda ana buƙatar tun da wuri mutum da ya fara wannan tarin ya wuce sati biyu ya tuna da yana yiwa babban ciwon tari ne sai ya je wajen wannan likitocin su kara waye mai kai su bincika in shi ne a fashi magani kyauta ba biya ba ake. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da zan barku da wakilinmu da ke Abuja Madina Dauda a tattaunawar da ta yi da tsohon babban daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa da ke Abuja game da shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na gaggawa domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya. ta wannan shiri da muke muka kikiro kuma damu zai fara aiki daga yau mun kikiro sa ne don mu tabbatar cewa watan matsaloli da ke damun mata da yara da kuma kasan mun dan tallafa musu kuma abin da muke so mu yi shine cikin watan kwana ɗari kuma so mu tabbatar cewa mun gyara asibitoci guda ɗari za mu tabbatar cewa watan asibitoci matakin farko watan primary care center guda ɗari za su fara aiki kuma za su aiki sosai Ah, na biyu kuma za mu tabbata cewa ah, cikin wannan lokacin za mu screening za mu bincike duk mara lafiya wanda suke da ah, diabetes wata shan shuga kenan dubu biyar kuma za mu tabbata cewa duk masu hawan jini mun bincika mu ga yadda za mu fara ba su magunguna na hudu kuma za mu tabbata cewa watan an yi watan eh, tiyata kenan surgery eh, ma mutane wajen dubu hamsin gaba daya wannan kasar to wannan za mu yi shi ne haɗa karfi da jihohi za mu yi shi da karfi da watan asibitocin eh, kiwon lafiya ta ke uku kenan watan teaching hospital to cikin kwanaki ɗari duk za mu yi wannan abubuwan ka san da an ce ciwon siga da ciwon hawan jini da wane ne duk ciwon manya ne hmm. amma kuma yanzu mun samu labarin cewa har yara ma suna kamuwa da shi to yaya za a yi rigakafin su to ai shi sa muke son za mu yi screening watan za mu bincika muga duk wanda suke da shi shi sa muka ce da yaro da babba da tsoho da tsohuwa duk kowa ya zo a auna su to kuma bayan auna su banda wannan za mu fara ba da magunguna amma wanda ba su da shi kuma za mu gaya musu abin da ya kamata watan wannan abin da za mu yi tsakaninmu ne da watan one on one kenan za su samu ma'aikatan kiwon lafiya za su zana da 'yan najeriya a gaya musu abin da ya kamata su yi su tabbatar cewa ba samu ciwon ciwon shuga da kuma ciwon hawan jini tunda mu abin da muke so shine mu hana abin ya faru amma in ya faru kuma mu tabbatar cewa an bada magani kada mutum ya zo yana ta yawo bai san yana cuta ba a shi yasa ake samu wata abin da kira sudden death sai ga mutum kai yana tafiya ya fadi za ga cewa shuga ne ya yi maya yawa ko kuma hawan jini ne mutum ke da shi kawai sai ya fadi amma in dai aka sani da wuri kuma aka fara shan magani sai ga mutum ma sai zauna sai ga yafi ma wanda bai da shi lafiya cikakken lafiya you know rashin lafiya ba mutuwa bane eh, dai abin da shine ya kamata a sani da wuri don a magani to za ku yi ta yawo da likitoci kenan a dukkan wayannan kananan hukumomin ko ya ne a ba wai za mu ta yawo da likitoci bane watan ko ni kananan hukumi da kuma manyan asibitoci za mu samu ma'aikatanmu wanda suke wajen wanda in mutum ya zo sai a bincika a auna shi a ga menene matsalansa in bai kama da cutan ba sai mu ba shi shawara abin da yi kamar yadda mu ce a ta exercise watan a ta guje-guje kenan da kuma yadda ya yi mutum ya kamata abubuwa da zai ci mu ce abinci da mutum zai ci da kuma dai zaman rayuwa dai za a ba mutum shawara. Madalla tsohon babban daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa kenan Dr. Ado Jimada Muhammad yayin tattaunawarsu da wakiliyarmu Madina Dauda a kan shirin nan na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin tallafa wa lafiyar 'yan Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice dakarun jaddada demokaradiyya a Siriya SDF a takaice jiya jama'a sun kwace iko da dokacin tungar ISIS da ke Man Beach. wanda ke daura da kan iyakar turkiya a cewar mai magana da yawun kungiyar dakaru na sdf sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa suna kan kakaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan isis da ta rage a birnin jami'an kiwon lafiya a najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan ina ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar ta polio yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34 cikin 100 Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya